yau da gobe daga muryar amurka a washington dc To tare da sallama da fatan kuna lafiya kuma mun wuni lafiya a wannan maraice na talata 22 ga watan Yuni shekara ta 2015. wanda kuma zan ce a biyu ga watan yuni shirin yau da gobe kuke ji kuma kuke sauraro a kan mitoci 16 22 da kuma mita 25 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da kuma voahausa.com usman kabar ne tare da jamila kabiru fage to jamila ki za ki ce wannan ina ya kai mu ko 22 ai shine 22 amma ka eh, gyara ga wata ga farce ni to kusan in ce abin da mu tattauna yana da dama yau To kamar kowace talata shirin namu akan ilmantarwa ne kuma kamar yadda muka faru a makon jiya yau shirin yau da gobe din zai ci gaba ne da ilmantar da ku akan nau'o'in cin hanci da rashawa da kuma illolinsu ga ƙasa da kuma jama'a baki ɗaya. Sai dai matasa sun tattauna inda za mu saka muku ci gaban tattaunawar Madina Dauda ita ma game da wani matashi wanda ya iya sana'o'i ya kuma koya ma kansa wato haruna sai dai wannan karan zai yi magana ne akan inda yake magana yadda ya koyi kere-keren amma fa wannan karan salmanu muhammad ne wanda yaransa ne da aurensa ya koyi a harkar wanda yana cikin wanda za mu ji a ƙarshe. To menene karfi lokacin da barna takan iya yi ko kuma tsawon lokacin da takan ɗauka kafin a gyara ta bayan an yi ta ni akwai wata ma misali da nake buga na kanci yan a misali an yi shekara goma sha shida ana barna wanda kowa ya san gyara ya fi barna wahala kuma an shekara sha shida ana barna a misali ko goma ko biyar ko biyu to a jingina shi da shekara ana buƙatar yawan wannan lokacin wurin gyara barnan da aka yi To akwai nau'o'i daban-daban na ayyuka da ake musu almundahana. Shin menene tallafin man fetur sannan kuma akwai almundahana a cikinsa kuma suwa yake amfana tallafin? ni zan so a ce da a ce a shugaban muhammadu buhari zai samu haɗin kan wato ƙungiyoyin kwadago na ƙasar najeriya gaba ɗaya sai kuma akwai ci gaban filin da fadafe tare da halima abdullahi a hirata da dr halima adamu game da afanin abinci mai gina jiki da sa kuzari to muna tafe da amsoshin tambayar mu ta jiya akan shin menene tallafin man fetur kuma wake amfana da shi Yanzu bari mu fara da ci gaban maganar matashin nan Musa Haruna da ya koya wa kansa fasahar kere-kere a hirarsa da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda. Sai dai a yau da ɗaya daga cikin yaransa ne ko? Da yake koyan aikin kere-keren daga wajensa shine Salmanu Muhammad ko? To. ya sunanka sunana salmanu muhammad mai gari watannin ka nawa kenan kana koyon wannan sana'a na fi karfin watanni sai dai shekaru shekaru nawa kenan a su kai kamar bakwai kana koyo kuma har yanzu baka ga ka kware ba eh ban kware ba amma na fahimci abubuwa da yawa tamkar dai a ce na kware din amma ba da yadda zan yi na wari ba tare da mai gidana ya sallame ni yanzu kana iya kera mashin irin wannan da ya nuna min yanzu da ake yi na na casa din nan kai kadai an ba shi kwarai mako ni kadai zan iya zan hada karfi da yaran aiki wanda muke tare da su na shago sai mu haɗi sai mi ina cewa mi komun wannan ina gwada wannan yanka mu ko da shi mai gidanmu baya nan na kan iya yi yanzu ma haka ni ne a wajen baya nan kawai dai ya nuna mun ga abin da za a yi ya tafi shine nake yi ka yi makarantar boko kai ban yi makarantar boko ba na dai fara na kuma bari me yasa ka bari saboda yanayin rayuwa shi ya sa na bari kamar ya yanayin rayuwa rashin kuɗi talauci su me yanayin da ya hana ka makaranta gaskiya rashin kuɗi ne ya hana ni yin makaranta a lokacin da nake yi ina zuwa boko to amma ya kasance idan na je boko na dawo wani lokacin ma bani da abincin da zan ci shi yasa kawai na yankewa kaina shawara na daina yin bo daga wace jiha ka zo koyon sana'an anan na zo daga jihar yobe na zo ni nan koyon sana'a shekarunka nawa anan a nan shekara ta bakwai tare da shi kana koyon sana'a kwarai mako kana da iyali ina da iyali matata ɗaya da kuma yara na biyu suna makaranta su ma yara na suna makaranta dukansu suna islamiyya suna kuma boko kuma da wannan aikin ake ciyar da su kwarai mako da shi nake ciyar da su nake biya musu kuɗin makaranta ni ma nake ci nake sha a ciki to kenan in mutum ya kware a sana'a akwai alfanu a ba dan karami ba ma hajiya ai ko baka kware ba ma akwai alfanu balantana kuma a ce ka kware kai kake cin gashin kanka Ya alfanu ma kenan ai To haka yake mun gode ga amsar tambayar mu ta jiya. Muhammad Ahmad ya ce, Ni a nawa ganin, ni a nawa ganin gwamnati ta yi tallafin man fetur ne domin ta samu hanyar satar kudaden jama'a kawai ba wai nufin sauwaƙa wa jama'a farashin man fetur ba. Sani Muhammad Tundo ya ce, Kash, tallafin man fetur sai dai mu ji ana yi amma ba ma ganin komai. Shi Kamala Gidoga Dutsen ma ya ce, To, mu sai dai idan yanzu za mu san wani kuɗin tallafi, saboda sai dai mu ji an yi shi akan takarda ko kuma a gidajen rediyo. A gaskiya wasu mutanen na amfana da su a wani bangaren na najeriya wani bangaren ko ba su san ma abin da kuɗin ke nufi ba sai kuma sakon alhaji gwani jajimaji ya ce babu hanyar da talaka yake amfana da shi saboda rashin shugabanni masu adalci Ibrahim Yusuf Iro ya ce hanya ce wadda gwamnati ta bullo da shi domin rage wasu kuɗaɗe don yi wa talakawa ayyuka da su. saƙon Muktar Muhammad ya ce, Subsidy wata hanyar cin dukiyar gwamnati ne a tsinake ta hanyar haram su suna tsammanin ko ba za a gane ba Kawu Muhammad Abubakar ya ce hakika tallafin man fetur yana da amfani sosai amma kash mu 'yan Najeriya ba mu san amfaninsa ba. Sai kuma sakon Adam Ahmad Kwajaleo ya ce kuɗin tallafin man fetur yana amfanar al'umma wajen sauƙaƙa musu farashin man fetur ɗin. Garba na halikan ya ce hmm, VOA kenan. Ai talakan ƙasa ta bai san mahimmancin tallafin man fetur ba domin bai taɓa amfanar dukkan talakan Najeriya ba. To Usman gaskiya godiya muke da masu sauraron mu masu a turo mana da sakonin ta Facebook. haka suna yin kokari gaskiya sosai Jamila. Eh, to yau zauren matasa fa. To yau zauren matasa dai zai ci gaba ne da muhawara akan cin hanci da rashawa da nau'o'in su da kuma irin illolin su. Kamar dai makon jiya masu masu hirar bakonmu ne Abdulmumin Abubakar wanda yake hukumar kula da harkokin inganta gaskiya a bangaren ma'adinai ta Najeriya. Wanda ya zo ziyara bari Amurka eh. kwanaki kenan. To har da Yusuf Harandama a cikin hirar tasa aike ke ma na jikin dan jajjefa <laughs> abin da ba a rasa ba. Ina ciki. Yawwa sannan akwai Aminu Gamawa na Jami'ar Harvard inda wancan makon in baki manta ba an tsaya ne ko in ci masu sauraron ba su manta ba an tsaya ne inda ake magana akan kwashe dukiyar kasa a ita wasu mutane wani abu daban kamar irin biyan aikin hajji da sauransu. Bari dai mu ji ci gaban hirar. shi al'amari irin na rayuwa kana da iyaka abin da zaka iya yi da kanka dole akwai wani mataki da zaka kai da sai an samu eh, tallafi haka muna bukatan mu su fuskanci wannan al'amarin ga wani kuma al'amari da nake so na dan kara a cikin wannan jama'an mu suna ta ihun ana ta daga muryoyi canji canji ba a san cewa al'amarin canjin mm. <laughs> a nan mu kyau shi wannan ba shi wannan bawan Allah al'umma al'umma eh, Ni ba za su lalace ba sai yawwa product ne a cikin mu shugabannin su yawwa ka ji magana na dazin ya kuma mm. dawowa eh shine daga cikin mu ake ware shugabannin mm. ba daga wani guri ake dauko su ba kuma yawanci abinda al'ummomin ya zamana sun dawwama ko kuma sun karfafu akai shi suke yi to shine fa zaka gani akan ya fito a sakamako akan shugabannin dole ne mutanen mu su shiga taitayin su kowa ya tashi tsaye ka fara gyara daga kowane mataki ka gyara eh, zuciyarka ka gyara aniyarka mm. kafin kai nesa shine akwai wani dan majalisa da na tambaya da kuma wani sanata suna ba labari wannan ba wai wani suka gaya wa na jibini ce gaya wa kai tsaye sau da dama idan suna so su je su a yanayin gurin da jama'a su suke domin su ji me matsalolin su zo Abuja su yi magana da yawun su a sau da dama sai ka ga waɗanda ke zuwa gurin su su gaishe su ko su yi magana da su kashi casa'in da tara cikin ɗari. Bukatun su kawai suke kawo. Matsalar da ke kawo su matsalar kansu ne. A zan yi aure, a a zan gina gidana. Hmm. In kuma kana so ka yi aikin ma akwai wanda ya gaya min ya tura injin a tona bohol a wani ƙauye. Hana wa zan ƙauye suka suka kewaye gurin suka ce mu a bamu kuɗin kawai. Kai da gaske. A ai wannan al'amari dole ne mu canza mu kanmu a matsayin mu na mutane. Dole mu eh, canza Ko dai a baku kuɗi taro da kobo ku kashe shi kenan ko kuma a muku aiki. ma kuma su kan kansu shugabannin da aka zaba yanzu akwai nauyi yawwa abin da nake so in ce kenan ai abin da ya mu jama'a suka tattaru suka zaɓe ka saboda suna ganin ka fi cancanta da gudanar da al'amarin su ne yana hmm. iya yiwuwa akwai lokacin da zaka hanga kaga cewa ta naka maganan saboda kana da ilimi irin wanda kake da shi kana da darasosi na rayuwa da karga ka samu over lokaci haka abin da yake faruwa shine ba lallai ne saboda mutane sun zo sun ce kar a yi shi wannan rijiyar burtsatsan a a ba su kuɗin sun fi bukatan haka kai ka biye musu akwai al'amari da ya sa kai ne Allah ya sa suka zaɓa suka tasa a gaba a matsayin shugabansu ka fi cancanta ka gane abin da ya fi dacewa a yi musu su a wannan lokacin ba ka biye musu ba saboda sun ce ah, ba sa son ah, burtsatsan kuɗin suke so ka bi ka ba su kuɗin to me aka yi kenan to ai ba amfanin zaben ka bai yi amfani ba kenan ya kamata a ce to saboda an zaɓe ka ka shige gaba al'amarin su akwai lokacin da ba zai ba su da saboda yanayi na dan adam ba su da daman su ga abin da zai kai ya komo Mm. to abin da ya fi kamata kai a matsayinka na wanda suka zaɓa ya jagorance su ka hanga da magananka ka gano abin da ya fi dacewa sai ka wuce gaba kai ba ka ce ai saboda sun ce ba sa so ba ni bari in kula da wancan al'amarin a'a ba na ganin mu wanda aka zaba yanzu wanda kamar yadda kace akwai nauyi sosai a kansu saboda mutane na da bukatu an matsu ana bukatan a ga gyara ko da a hankali ne dai amma a ga alamar cewa mutane su shugabannin da aka zaba yanzu sun kama hanya kwarai ko kuma wani wani abu da gyara shine ba zai za iya fara shi kadan kadan amma ba zai taba faruwa a rana daya ba alal misali irin halin da muka shiga na a Najeriya a yau na taɓarɓarewa al'amura ya faru ba wai a rana ɗaya ko shekara ɗaya ko shekara biyu ba ne a abu ne da ya ɗauki lokaci mai tsawo saboda haka waɗanda suke tunanin a sabuwar gwamnati ta zo ko kuma mun zaɓi sabon shugaba kenan komai zai canja duk matsalolin ba za tafi ina ganin in muka haka su kansu shugabannin ba mu musu adalci to ga misali na ce mala aminu ga misali babban abin da zai kamata mu fahimta shine mai suka sa cikin addu'a kuma idan har sun yi abu da zuciya ɗaya domin kawo ci gaba to mu ba su goyon baya da yawa daga cikin matakan da za a ɗauka a farko farkon gwamnatin nan da za su yi tsauri ina ganin mutane da yawa ba za su ji daɗin sa ba amma dole a yi ni akwai wata ma misali da nake buga na kan ce yan a misali an yi shekara goma sha shida ana barna wanda kowa ya san gyara ya fi barna wahala kuma an shekara sha shida ana barna a misali ko goma ko biyar ko biyu to a jingina shi da shekara ana bukatan yawan wannan lokacin wurin gyara barnan da aka yi kana nufin wato sai an ba da shekara goma sha shida in ma za a yi eh, amfani da na a ce kowane shekara guda da aka yi banna mm. ana bukatan shekara guda wurin gyara shi mm. shine mafi karanci an san cewa gyara fa ya wahala to amma dai ana bukatan haka amma abin da muke eh, bukata daga wurin su eh, jama'an mu al'umman mu a nan Najeriya shine su gane cewa gyara baya da daɗi baya da sauki dole kowa ya shirya mu zukatan shi wayannan shugabanni da muka zaɓa mun zaɓe su da niyya mai kyau a zuciyarmu muna ganin insha Allahu daga yau daga ranar da aka ce sun sun kama hau madafan iko to al'amura za su canza ba zai yiwu a ce an ci gaba da yin abu yadda ake yin shi ba saboda akwai akwai alaka na kai tsaye tsakanin yadda al'amuran cikin ƙasa suke gudana da kuma yadda shugabanninmu a zan tura sukan ce mai body language yadda shugabanninmu suke to in ya na mun tabbatar cewa shugabanninmu kamar yadda dai muke fata haka alamomi kuma sun nuna ka cewa ba su da wannan ba su jibanci ko kuma ba su da alaka ko ba masoya ba ne na cin hanci da rashawa kuma ba za su ah, taimaka mai ba kowane irin hanya insha Allah to aiki ne ja a gaban mu saboda shekarun farko kam sai a hankali wani misali da zan baka na kwanan nan da wani ya gaya mun eh, daga cikin abokanai na da aka gayyace su ya shiga sabon shugaba da aka zaba eh, aljanar Muhammadu Buhari a Abuja an gayyace su saboda gudumawa da suka bayar ta yanar gizo da wasu kafafe wajen kamfen ɗinsa da kuma ganin cewa ya samu nasara yadda ya gode musu kuma ya tattauna da su ya ce zai ci gaba da sauraron irin shawarwari da za su bayar sai gama suka koma gida ɗaya daga cikin abokanan abokin nawa abokan tafiya eh. ya ce to me aka baku wanda wanda a da kaga idan mutum ya je fada shugaban in ya dawo ai shi kenan tunanin da ake ai ya wani wani abu da yake kamata mu fahimta shi ne a gaskiya musamman matasa dole a rage maula ba a ma bara da maula ba hali ne na gore ba Al'adar bahaushe ma haka misali akwai abin da turawa ke cewa akwai bambanci tsakanin wanda zai baka kifi da wanda zai koya maka yadda za ka yadda ake so eh tabbas yadda ake da ake so mm. so tabbas yana da kyau su kansu yan siyasan mu maimakon kamar yadda yadda ake aje a dauko mashin a raba wa matasa ko kuma a dauko eh, wannan a basu mota a basu ni a irin nawa tunanin eh, idan ka bashi mashin gobe gurin ka zai zo ya karbi kudin mai jibi in ka zo mm. zai zo ya karbi kuɗin mai in ta yi faci wurin ka zai zo mm. in ba wani abu da eh. wanda hakan na shi kansa yana taimakawa wajen taɓarɓarewar al'amura amma idan misali ka ɗauko ƙwararru aka koya masa yadda zai yi kiwon kifi ko zai yadda zai yi noman kaji ko yadda zai ko yadda zai kanikancin mashin ma ko zai yadda zai zama kanikin mashin mm. sai ga cewa cikin kankanin lokaci shi kansa ma zai ɗauki waɗansu aiki ba ma ba ma kansa kawai ba ina ga eh, duka wannan yanayin yadda muke karfafa jama'a ma kansa shi kansa yana iya taimakawa wajen eh, taɓarɓarewar al'amura maimakon a ce kullum shekara za ka biya wa mutum goma aikin haji hajji wanda sun je hajjin ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba wannan kuɗaɗen sai ka je suka gina makaranta da shi ko ka gina islamiyya yadda za a koya wa mutane su fahimci addini ba wai abin jahilci ba wannan kuma su fahimci yadda za a yi ilimi na zaman duniya wannan magana da kai kan daidai ne mutane su ta zuwa suna dawowa wannan wannan ɗaya daga cikin al'amuran cin hanci da rashawan da zamba cikin abinci kenan da muke magana akai na batun kai mutane aikin hajjin nan mutum ya je aikin hajji shekara ashirin shekara talatin kowane shekara sai ya je umra ya je hajji ka zo ka cire kuɗin gwamnati kuma ka kuma tura shi Gaskiya. sai al'amarin yana da dan ban mamaki sai ka fara tambayan su masu yin wannan abu wani bukata suke kokarin samu saboda akwai mutanen da al'ummomin da wayannan malaman suka fito ma ba wai akai ta da nesa ba al'umman da su wanda kuma malamai ne ko yan barandan siyasa ne ko masu waye wanda ake dauka akai akwai al'ummomin da in aka cire wannan kuɗin da aka biya wa mutum kuɗi mutum guda ya je aikin umra ko hajji aka raba musu wani jarin shi gaba ɗaya na rayuwa daga ranar ba zai ƙara neman gwamnati ba ta yi masa mm. akwai cikin 'yan kwanakin na zauna da wasu mutane haka muna hira akwai wani mai sai da gora cikin su haka mutumin mutumin kasar kano ne yakan zo inda muke nan ya zo in eh, damuna ya wuce ya shigo birni ya dan nema dai ya yi sana'a ya koma har ruwa ya sauko mutumin yake ce min jarinsa gaba daya tun da yake jarin shi bai taɓa wuce naira dubu takwas ba gaba ɗaya jarin da yake gora da shi kuma shekaran shi sha tara yana zuwa abuja yana kowa yana da hmm. mata uku yana da yara yi tunanin cewa akwai mutane da wanda daga al'ummar da ya fito akwai wanda ake biya kujerar maka a biya mai umara kowace shekara a ce an ɗebi cikin wannan kuɗin an samu irin wannan mutanen mutum ashirin ko talatin an raba a tsakanin su kaga wayannan mutanen ai daga ranar ka san me matsalar haka yanzu kaga kai ka fahimci matsalar ni na fahimci matsalar haka yake amma daga kayan magana waɗanda ba su fahimci al'amari ba sai su kawo addini su sa addini haka san yan siyasan yaudarar su kawai ake ba ah, kana so ka hana mutane zuwa aikin haji ne wannan ba maganan hana zuwa aikin haji ake ba sau ɗaya a rayuwa aka buƙaci ka aikin haji ya zama wajibi akan wanda yake da dama idan ba a ce a je a nemi kuɗin jama'a mala amina amma yana a yana wasanin ma an ce in kana da bashi ma kanka bai waje ba kanka ba jifa in kana da bashi mm. kuma in zaka tafi sai ka tabbatar ka bar wa iyali abin da za wato akwai akwai matakai eh mm. akwai matakai kana kana cikin al'umma kuma wannan ma wai ba daga aljihunka ake cire kuɗin ba asusun gwamnati da za a yi wa kowa to a biya wa kowa aikin hancin mm. in dai gaskiya ne shi ne magana wanda aka kuɗi aka ba shi ya tafi aikin ya je idanu ne kawai magana to haka yake sai mu ce mun gode kwarai yanzu kuma ga Jafar Jafar mai fashin baki akan al'amuran siyasa Malam Jafar mutane da yawa suna ɗaukar cewa kuɗin tallafin man fetur fuel subsidy hanya ce mm. kawai ta cin hanci da rashawa. Me za ka iya cewa game da haka? Kuma shin wai shi menene ma ma'anar kuɗin tallafin man fetur ɗin? To, a ƙasar nan dai an mayar da shi kamar wata hanya ce ta yin arziki kwara daya mu nan da nan kawai da ka shiga harkar mai ka shiga harkar a ba da tallafin kuɗin man fetur shi ke sai ga mutum a rana daya ya zama abin da ya zama ya yi arzikin da ba taɓa tunani ba kuma ƙasar da ke da yin ƙasar ce sai ki gani babu wanda zai tambaya ta ya akai ta ya akai akai kasa to amma ita gwamnati ita ta kyale ko me ake da bata tsaya ta lura ta tabbatar da cewa abin da aka bayar a su na tallafi an su adadin wannan kuma an kawo shi kasar to akasari idan suka kawo su masu siyar da man ko kuma abin nan masu hada-hadan man fetur din na kasa abin da suke yawanci wasu ma ga ba kaman suke yi ba amma za a rubuta amma ba tunda sun kaza za a ce sun kawo sai su kawo receipt na karya shi gashi sun kawo mai kasar Najeriya kuma bayan ba su kawo komai ba amma sai a ba su biliyoyin nerori haka ne shi suka abin nan wato harkar nan ta fafi ko ce tallafi wato wata harka ce da a Najeriya an kasa gane kanta harka ce kawai ko in ce wata dabara ce ta samun kuɗi ko in ce ta kashe mu raba su jami'an gwamnati da ya kamata a ce sun lura cewa abin da aka biya an kawo na adadin shi su ma sai a ba su togaciya in aka ba su togaciya shi kenan sai su ja baya sai su rubuta cewa tabbas an kawo mai adadin abin nan wato ganga kaza ga wannan ba tsari ba ne a ya kamata a ce ya kasance ita gwamnati ta yi shi harkar tallafin wato gwamnati ce take duba ta ga tun da ƙasar najeriya ƙasa ce da take da albarkatun man fetur kuma muna sayarwa a kasuwannin duniya sai ta lura ta ce ya kamata a ce ta ɗan sauƙaƙa wa al'ummar ƙasar najeriya kuɗin da suke siyan man fetur a gidajen mai domin kasar ce take fito eh, take tana da wannan arzikin na man fetur in kana da arziki za ka iya ci kyauta ma ba laifi ba ne kamar yadda wani ya taba yin misali ya ce ah to ne saka yan najeriya sai an saka musu abin nan wani tallafi a bamu mamman kyauta tun da zamani ne amma ba haka ake yi ba tallafin yana da amfani ta wannan fuska amma gwamnati wahalar da take sha ko kuma ƙasar najeriya ba ta da wato in ce dabaru ko ba ta yi girman da za ta iya wato tabbatar da cewa wannan harka ta zama ana yin ta haƙiƙanin gaskiya babu almundahana babu rashawa babu gada-gada a cikinta amma harka ce da take tun daga farkon ta zuwa ƙarshen ta gada-gada ce sai suka muke so wannan sabo gwamnatin ta wato shugaba muhammadu buhari ya duba da idan nazari wannan harkokin wato tallafin man fetur a duba a gani shin wai akwai shi ko kuma dai duka duk da ake kawai abu ne da ake da ake tunanin cewa babu shi idan ya duba ya gani in akwai shi a duba a gani yayi da za a shawo kan matsalar tallafa wa 'yan najeriya ta hanyar wato ta hanyar abin nan wato ba su tallafin man fetur din a shigo da dabaru da ya kamata a ce tabbas 'yan najeriya za su san suna cin moriyar tallafin man fetur amma yanzu ake cin moriyar ka je gidan mai ka sha mai lita naira ɗari da sittin wanda a hakikanin gaske kudin lita naira tamanin da bakwai ce to ina tallafin yake baka samu man ba dama za ka same shi a ɗari da sittin ɗin ma hankalin ka kwance shi ma ba za ka samu ba haka ake zaune ga shi an ce da tallafin amma ɗan najeriya baya ganin tallafin wannan gwamnatin da ta shuɗe ta shugaba wato goodluck jonathan shi ma dan farko lokacin da ya ƙara kuɗin ya dan rage kuɗin tallafin kaɗan ko kuma ce ƙara kuɗin man fetur ya yi ne shi ma yana so a hankali a cire tallafin gaba ɗaya ta yadda kasar za ta zama babu irin ta yadda su waɗannan masu wannan harkar harka harkar cuwacuwan man fetur din a can wannan level ɗin na na na masu hada-hadan man fetur da zai zama cewa ba sa babu ma wannan tallafin kin gani idan an ce babu tallafi ba ta yadda za a ce ana samu ana yin almundana ko ana yin rashawa a cikin tsarin kuma kudaden da aka tara na tallafin sai bude wani asusu subsidy investment ne ne something like to a shi wannan asusun a shi nan ake tara wa jama'a kuɗi shigin yanayin ptf ta lokacin abata idan aka tara wannan kuɗin sai a rika ɗiba ana wa mutane aiki da shi ni zan so a ce da a ce a shugaban muhammadu buhari zai samu haɗin kan wato ƙungiyoyin kwadago na ƙasar najeriya gaba ɗaya ya zauna da su ya samu ƙungiyoyin matasa ya zauna da su ya samu ƙungiyoyin wato masu amfani da wato social media domin wato abu ne mai mahimmanci abu ne mai karfi ita wannan harka ta abin nan intanet ko in ce social media da yadda aka fi sananta wato ra'ayin da yake fita a wannan fanni na harkar na harkar sadarwa ba karamin amfani ne da shi ba kuma yanzu duk matasa akwai abin da ake ma convergence of media wato tattaruwar harkokin sadarwa a waje daya a yar waya guda ɗaya yanzu yaro matashi zai karanta zai ga rediyo zai ji rediyo zai ga talabijin zai karanta jarida a abu kwaya ɗaya duk saboda social media ko in kuma online journalism ya haɗa shi a waje ɗaya so ya kamata a ce idan aka tashi wannan zaman akwai ki mutane ko in ce wasu shakikan mutane da suke wato ba da tsokaci ko suke ba da ra'ayoyinsu a wannan tsari na harkar social media misali kamar twitter da facebook a nemi waɗannan mutane a zaunar da su a lebur kun wannan harkar wato tallafin nan duk ƙarya ce idan najeriya ba ta da karfin ko kuma ce ba ta da karfin dabarun ko ba ta da in aka ce za a rika ba da wannan tallafi ana ba wa masu dilolin man fetur suna zuwa a basu tallafin ko kuma sun kawo a biya su duk waɗannan cutar ƙasa za a rika yi trillions wato malala gashin dinki a kuɗi ƙasar nan take kashewa domin ta rika biyan wannan kuɗin tallafin kun ga wannan kuɗaɗen da suke wuce hankali idan da za a zo a ce a hanya aka zuba su ko a ko a asibiti aka zuba su za mu gani za mu amfana da su so idan wato shugaba buhari ya zauna da waɗannan mutane ya gaya musu ga manufofinsa a lallaci jama'ar kasa a cire wannan tallafin mu huta mu rika samun mai koyaushe a gidajen a gidajen mai in muka je ka samu mai ko da ɗari da sittin ne ka same shi hankalin ka kwance daɗi ne amma a tsadar ma ba za ka samu hankalin ka kwance ba su wannan tallafi ya ilahi tun kafin gwamnati ta yi nisa ya kamata shugaba Buhari ya duba ya gani. To mun gode Malam Jafar Jafar kenan. Yanzu kuma ga Halima Abdullahi da Dr. Halima Adamu a game da hirarsu akan mahimmancin abinci mai gina jiki da sa kuzari. To likita da kika yi maganar ganye dinnan kika sako har da kabeji to tari zaki ji masana kiwon lafiya suna maganar cin kabeji dinnan ganyen kabeji ɗanye shi shi kaɗai ba tare da an tafasa shi ba shi ma in yayi yawa yana haifar da wata illa a jikin bil'adama musamman ma ta ɓangaren kamar sankara dinnan. Kin ga kamar yanzu su ko tura ko za ki ga in za su ci abinci. Mm. Kuma za a tambayi za a ce wai cokalin shinkafa hannu kika ci kika sa kin ga zaki ta kallon su cokalin shinkafa kamar jaririya kin ga su in kika dubi plate din su na abinci eh shinkafa ko carbohydrate kadan ne zaki ga sun cika ganye sun cika namomi dangin nama da kifi mun ko saboda al'ada da kuma gari ya zafi zaki ga farantin mu zaki ga ganye gari garin shi yawa shinkafa ki ko doya ko teba ko wani su ne da ƴan kwana da zaki sa ƴan miya da ɗan nama kuma da ɗan ganyen kadan ne to kin ga su da suke cin ganye da yawa bincike ya gwada cewa akwai wasu sinadarai wanda in ba a yi hattara ba suna iya kawo matsala wata sa'a kuma za ki ga sinadaran danjar su inda aka shuka su ne za ki ga sinadarin ganye wata sa'a wurin shuka ne matsala kamar yanzu wuraren da muna ake wanda ake kira makoko goita ta hmm. wuya za ki ga an ga cewa wuraren da ake shuka ba su da sinadari na na aibe bai ishe su ba a ganyayyakin su ɗin da suke shuka. Eh. su saboda haka dole a hattara da abubuwan da aka samu na zamani. Wato ba kaje da kaɗai ba. Dan adam ya ci gaba ne. Eh akwai ba kaji bai da kaɗai ba ne. akwai sinadarai da yawa wasu in sun yawa wasu in ba a wasu ba amma kin ga on the average ba su da yawa kuma mun nan kin ga ba ta da wai a tasa kabejin bane a ci kuma yanzu kin ga ai kin ga ana dan turara shi kabejin kai amma abin da ke son ki gane kamar abin da za a ci danye amma ai kin ga akwai lamsir ana ci shi ba a dafa ba na'am akwai salad ne in kuma dai har an sai dafa ganye ka a dafa shi ya zama tsumma a dafa shi sama sama miya ta kusa shinkafa ta na dan neman ta dan sulala haka sai ka dan sa ka. in gane ko sai yayi shi ake son a gane kuma a tsaftace da abin da za a ci mm. saboda shi ganye hitowa ya daga ƙasa ko yana tare da kwayan cuta yana tare da wasu sinadarai na cikin ƙasa wanda ba za su iya cutar ɗan adam kusa mm. ake so a ingantaccen wankewa da tsaftacewa kafin a ci kana duk abinda za a ci ɗanye dama an sa sai an tsaftace su san ganye na dabba ne dan ka zo ka ce oke an ce in ci ki sai kawai ki je ka kawo zogale ki ta ci ba zai miki sai kin mai balance To mun gode Dr. Halima Adamu sai mu ce Jamila to ga wannan fa suwa mutane ke bi ne a shafukan yanar gizo wato na shafukan abota ta intanet kenan kamar irin su Twitter wurin samun labaran al'amuran yau da kullum. Suna iya gaya mana wannan a shafukan mu na Twitter za ku iya neman mu a JK Fage ko kuma at Usman Kabara. To shi kenan gaskiya. Haka ko Facebook ma suna iya. Za mu saka tambayar mu ta yau eh. a kan Facebook. yanzu mun sauka haka yake to da haka zan ce zan bar ku lafiya da fatan kun ji daɗin wannan shirin a madadin jamila kabiru fagin usman kabara ne a madadin shi kan shi tafiyar da ya haɗa mana sauti da kuma injiniya nashwan usman kabara daga birnin washington dc ke cewa mu zama lafiya allah ya tabbatar mana da alkhairinsa salam This program has come to you from the Voice of America, Washington.